Ina dalili. kallon mu tare da sauraron mu barkanmu da safiya barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ina dalili a wanda ya saba zuwa muku kai tsaye daga nan tashar yanci liberty television kuma har ila yau ana iya kama mu a bangarori da dama bayan su wato su star times go tv free to air hd decoder strong za ku iya bibiyan mu ta shafukan mu na sada zumunta a ko ina faɗin duniya musamman ma idan kuka lalube mu a www.libertytvradio.com sunana sunana abubakar sadiq galadima da zan jagoranci gabatar muku da wannan shiri na ina dalili a yau wanda shirin zai mai da hankali ne akan batun abin da ya shafi shugabancin majalisar ƙasa da kuma wainar da wace waina ake turawa a ƙoƙarin zaɓo waɗanda za su zama wakilai ko kuma shugabanni na waɗannan majalisu guda biyu masu matuƙar muhimmanci a siyasa da kuma al'amuran gudanarwa na najeriya za mu ga cewa a shekarar 2000 2015 an samu batutuwa da dama wajen ko kuma kai ruwa rana da aka samu a wajen zaben waɗanda za su shugabanci waɗannan majalisa wanda aka kai ga har jam'iyyar adawa a wancan lokaci wato jam'iyyar pdp ta samu wasu kujeru a ita kuma mace waɗannan majalisun duk da cewa ba ita ce take da rinjaye a wancan lokacin ba biyo bayan zaben da ya sha bamban da zaɓin ita jam'iyyar pdp a jam'iyyar apc a wancan lokaci a wacce take da matukar rinjaye a lokacin jam'iyyar apc dai a shekara ta 2015 din Ah, muna sane da cewa ta nuna goyon bayanta ne ga ahmad lawal ah, da ya fito daga jihar yobe a matsayin ya zama wanda zai jagoranci majalisar dattawa wato shugaban majalisar kenan yayin da a ƙarshe dai 'yan ah, Majalisar na dattawa mafiya rinjaye hankalin su ya raja a kan abubakar bukola saraki wanda a lokacin ya ɗaya kan wannan kujera a bangaren majalisar wakilai kuwa jam'iyyar ta apc hankalinta ne ya karkata a wancan lokaci a shekara ta 2015 akan femi bajabiamila wanda daga bisani a har ila yau zabinta ya sha bamban da wanda 'ya'yan jam'iyyar suka zaɓa inda suka zaɓi yakubu dogara dan majalisa da ya fito daga jihar bauchi to akwai alamu da ke nuna cewa wannan karan ma akwai rikita-rikita da ake ci gaba da yi da kuma kai ruwa rana a tsakanin ita jam'iyyar da kuma wasu daga cikin 'yan majalisun yayin da ake ganin cewa ita jam'iyyar har ila yau bata canza zaɓinta ba na shekara ta 2015 tana bukata buƙatar ta ga ahmad lawal ya ɗari kan wannan kujera yayin da kuma majalisar wakilai take so ta ga femi bajabiya Amila. sai dai kuma akwai 'yan majalisu waɗanda suka nuna muradin su na ganin su ma sun ɗare kan wannan kujera a majalisar dattawa a wanda ya shahara ya yi suna kuma yake kan gaba wajen masu adawa da zaɓin na ahmad lawal shine sanata alin dume sanata alin dume dai ɗan majalisa ne da ya fito daga jihar borno a ɓangaren majalisar wakilai kuma za mu ga akwai irin haka to wannan kenan kuma wannan shirin na yau zai mai da hankali ne akan wannan batutuwa da na yi matashi a kai kuma mun ɗauko muku matashin ɗan siyasa na sannan kuma matashi mai rajin kare haƙƙin matasa satalar fala to mala abubakar assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah to wannan kenan kuma na san ka bibi abubuwa ko mu ce kana kan bibiyan irin abubuwa da suka faru a shekara ta 2015 da kuma irin abubuwan da yanzu haka suke faruwa a waɗannan majalisu guda biyu shin ta wani fuska ka kalle su a demokradiyance to a auzubillahi samuel alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah to da farko dai yana da kyau mu fara gamsar da kanmu cewar a majalisar dokoki a wani wato bangare ne na gwamnati wanda yake cin gashin kanshi kamar yadda ake da bangaren zartaswa ake da bangaren shari'a mm. hakanan ita bangaren wato dokoki wani sashi ne wanda yake zaman kanshi wannan sashi ba wai yana karkashin kulawan fadar shugaban kasa ba ne mm. a'a kamar yadda fadar shugaban kasa take cin gashin kanta haka shi ma wannan bangare na gwamnati yake cin gashin kanshi mm. kuma kamar yadda ka yi kyakkyawar shimfiɗa dangane da wannan maudu'i yana da kyau a dukkanin ɗaliban tarihi si bibiyan irin al'amuran da suka faru a shekara ta 2015 sanin kowa ne a shekara ta 2015 an kai ruwa rana wajen zaben shugabannin majalisan dokokin nan a zaurukan nan guda biyu kamar yadda ka faɗi a zauren majalisar dattijai da kuma zauren majalisar wakilai na tarayya kuma kowa ya ga yadda ta kwaranye saboda ita jam'iyyar apc a shekara ta 2015 da fadan shugaban ƙasa wanda babu yadda za a yi a zame su a a cikin turka-turkan da ya faru wanda ya sanadiyan wato raba kan 'ya'yan 'yan majalisar masu kansu hmm. wanda daga bisani ya raba kan 'ya'yan jam'iyyar a kowane bangare a kasan nan kuma kamar yadda muka sani ita demokradiyya a batu ne wanda yake magana akan ra'ayoyi na jama'a kuma abu ne wanda yake girmama 'yanci da kuma wato dama da hurumi da zarafi na mutanen da suke da iko da suke da damar domin su zaɓi irin shugabancin da ya kamace su da shi hmm. kuma alal hakika mutane a shekara ta 2015 sun nuna wato rashin goyon baya saboda su 'ya'yan majalisan kamar yadda ita jam'iyyar apc ta nuna cewa ga 'yan takarkarunta domin a zaɓe su su zama shugabanni a waɗannan zauruka guda biyu wato a tunanina ba laifi ba ne idan jam'iyya tana da wato zaɓi na 'ya'yanta waɗanda suke take kwaɗayin ganin cewa sun zama shugabanni a waɗannan zauruka guda biyu amma mu sani cewa a shi al'amari na demokradiyya abu ne ko kuma batu ne da yake bukatan maslaha da sasanci da tuntuɓa da kamun kafa da kuma jawo mutane a tafi da su wajen zartar da duk wani mataki da za a dauka waɗannan abubuwa da na lissafa su ne aka yi barinsu a shekara ta 2015 idan muka lura domin a jam'iyyar apc a wancan lokaci bata shigo da tsari na siyasa a cikin nuna ma 'ya'yan jam'iyyar cewa ga 'yan takarkarun da take da su domin a zaɓe su zama shugabanni a waɗannan zauruka ba hmm. kuma wannan bai sha bamban da abubuwan da ke wanzuwa a yanzu ba hmm. saboda a kamar yadda ya faru a shekara ta 2015 ita jam'iyyar apc ta tsayar da ɗan takaranta wanda a yanzu ma a wannan kakan shi ta ƙara tsayarwa haka kuma a ɓangaren majalisar wato wakilai ɗan takaranta a yanzu wato femi bajabiya mila shine ta tsayar a wancan lokaci lokaci kuma yana da kyau inda su jam'iyyar apc za su nazari su bita akan irin abubuwan da ya faru ya kamata a ce sun matuka hanci ya zama izina a gare su domin ba laifi ba ne idan akwai wasu 'yan takarkaru waɗanda suke neman kujerar nan a jam'iyyar ku yana da kyau ku jawo su a jiki ku tattauna da su ku samu matsaya ku samu maslaha ku lallashe su tunda magana ne na lallashi na tuntuɓa wato ba wai abu ne na karfa karfa ba amma idan muka yi la'akari da rashin ɗaukan darasi da ita jam'iyyar apc ta yi akan abubuwan da suka faru a shekara ta 2015 za mu iya cewa da alamun ba za ta canza zani ba saboda a shekara ta 2015 shugaban majalisar dattijai na yanzu sanata bukola saraki ba wai fada yake yi da shugaba muhammadu buhari ba amma saboda ra'ayi da siyasar wasu da tunanin cewa su abin da suka sa a gaba in ba nasu ba ne. to sai dai ya bari domin idan muka yi la'akari kaga a gabanin zaben shekara ta 2015 sanata bukola saraki ya bayyana aniyar shi ta takarar shugaban kasa kafin ai zaben shekara ta 2015 amma da aka tunkari zaben tantance gwani na jam'iyyar apc shine ɗan takarar shugaban ƙasa a wancan lokaci kwara ɗaya tilo wanda ya ce ya janya takararsa ya bar ma shugaba muhammadu buhari kuma ya mara mishi baya wannan ina so in nuna maka alakan ne da kuma cewa siyasar wasu ne da kishin waɗansu su ga cewa burace-burace nasu na siyasa ya kai ga gaci shi yasa aka ruruta wutar rikici tsakaninsa da shugaba muhammadu buhari baka ganin cewa ita jam'iyyar apc a duk lokacin da take miƙa sunayen waɗannan 'yan takara tana miƙa mutane ne waɗanda take da tabbas na goyon baya da kuma san jam'iyya da kishin jam'iyya a zukatansu wato mu sani cewa dukkanin yadda ita jam'iyyar take da kwaɗayin ganin cewa a waɗanda ta naɗa 'ya'yan jam'iyyar musamman ko kuma 'yan majalisun su zaɓe su a matsayin shugabanni mm. yana da kyau musan cewa irin salo da fasali da siyasar da ke faruwa a jam'iyyun siyasu ba za ta gasganta wannan hasashen da kai ba mm. dalili ko shine a yau 'yan najeriya sun kwana da gamsuwan cewa shugabannin jam'iyyar nan a kowane mataki ba wai sukan ɗaukaka wato ƙwarewa ko cancanta na 'yan takarkaru ba ne wajen ba da sunayensu ya Allah a zaɓe su a matsayin wato eh, 'yan takarkaru na zaben gama gari ko kuma 'yan takarkaru na zaben shugabanci na majalisa domin kuwa mun ga irin batutuwa da wato tannaki da abubuwan da suka taso a yayin gudanar da zaɓuɓɓukan gwanaye da aka yi na jam'iyyar apc a nan najeriya domin a yau shugabancin eh, jam'iyyar nan fa akwai zargi mai ƙarfi a kan shi na cewa sun ansa maƙudan kuɗaɗe a hannun 'yan takarkaru domin su tura sunayensu don su zama 'yan takarkaru to kaga wannan ba zai rasa nasaba da irin kai gwauro da kai mari da shugabannin jam'iyyar suke yi domin su ga cewa 'yan lelansu ne aka zaba su zama shugabanni a waɗannan majalisu. Ba ka ganin cewa jam'iyyar yana ɗaya daga cikin kamar yadda ka ce tafka hanci a yi wa tafka hanci a kan wato duba hasashe da kuma matsaloli da aka samu a shekara ta 2015 bayan zaben shugabannin majalisu guda biyu da aka yi shekara ta da sha biyar wanda jam'iyyar daga baya ba ta da zaɓi illa ta yi amanna da shi bayan ta yi amanna da su akwai matsaloli da aka zo aka samu na takun saƙa a tsakanin majalisun da kuma bangaren zartaswa na a shugaban ƙasa sannan kuma tsakanin majalisun har ila yau da kuma jam'iyyar ta apc wanda har ya kai ga ta kai ga 'yan majalisu akalla a wancan lokacin na dattawa goma sha hudu suka sauya shekaru. matuƙa zuwa jam'iyyar pdp da kuma adc yayin da akalla 'yan majalisu na wakilai kuma guda 39 ko mu ce 37 suka fice daga jam'iyyar ta apc suka koma pdp ba ka ganin cewa ƙoƙarin da ita jam'iyyar take ta rike majalisan kenan saboda gudun samun irin wancan matsala da aka samu a shekara ta 2015 wato wannan kaman gyaran gangan abzinawa ita jam'iyyar apc take so ta menene gyaran gangan azumi wato kaman a madadin a zauna a gyara abu ya ba da ma'ana ya fasali hmm. sai a zo a ƙara dagula lissafi domin kaga inda jam'iyyar ta ɗauki wannan a matsayin darasi hmm. a shekara ta 2019 nan da muke ciki ya kamata kafin ita jam'iyyar ta ayyana matsayanta akan mutanen da take so su jagoranci waɗannan majalisu guda biyu ya kamata ta tuntuɓi su waɗanda suke da ruwa da tsaki da alhakin zaben su waɗannan shugabannin abin da ya sa na ce haka kaga shi sanata alin dume wanda yana ɗaya daga cikin 'yan takarkaru waɗanda suke da ƙarfi a yanzu haka da kuma shi sanata ɗan juma goje waɗanda dukkaninsu suna kwaɗayin ganin cewa sun samu shugabancin majalisar nan a wannan karo da sauran 'yan majalisun ma na dattijai da na wakilai babu wanda jam'iyyar apc ta tuntuɓa domin ganin cewa an ba da goyon baya ga ɗan takarar da suka tsayar ya jagoranci majalisa ko kuma waɗannan zauruka guda biyu domin in kai la'akari da irin kalamai da suke fitowa daga bakin shi shugaban jam'iyyar na ƙasa wato adams oshomole kenan hmm. da kuma shi jagoran jam'iyyar jigo kuma a jam'iyyar wato sanata bola ahmed tinubu abu ne wanda zai kara tabbatar maka da cewa jam'iyyar apc fa ba ta ɗauki darasi a kan abin da ya faru da ita a shekara ta 2015 ba hmm. domin kuwa irin kalaman da suke furtawa kalamai ne wanda zai kara tunzura 'ya'yan majalisar domin babu wani mahaluki ya Allah daga fadan shugaban kasa ko kuma daga jam'iyyar APC wanda take da rinjaye a waɗannan majalisu da yake da 'yanci ya zaɓi shugabanci na waɗannan zauruka in ba 'ya'yan majalisun nan ba su ne kaɗai suke da alhakin ganin cewa sun zaɓi wanda suke so ya shugabance su a majalisun nan domin ita jam'iyyar apc a yanzu halin da ake ciki duk wani ƙoƙari da take yi domin ta magance irin abubuwan da suka faru a shekara ta 2015 tamkar kara dagula al'amari ne kamar yadda ne maka bayani domin al'amari na siyasa ba al'amari ne wanda ake yin shi da karfa-karfa ko da barazana ko da wato tirsasawa na ala halin tilas a yi abin da ba wai shi ne ba musamman halin da ake ciki wanda ba baka isa ka je ka samu dan majalisa ka ce mai dole sai ya zaɓi ahmed lawal ko kuma sai ya zaɓi femi ba bajabiya mila a matsayin shugaban majalisar dattijai da shugaban majalisar wakilai ba a'a al'amari ne da ya kamata a yi lallashi a yi tuntuɓa a yi kamun kafa domin a ga cewa abin da ake bukata shine ya wanzu domin babu yadda za a yi jam'iyyar apc ko kuma fadin shugaban kasa taimaka 'yan majalisun nan tilas a lokacin da ta ce za ta musu tilas a lokacin aka ɗauki ɗamaran komawa gidan jiya domin duk waɗannan 'yan siyasa ko kuma 'yan majalisu da ka zayyana sun canza sheka ba wani abu yasa suka yi haka ba irin wato gaba da ƙiyayya da waɗansu 'yan siyasa domin cimma burinsu na ƙashin kansu suka assasa tsakanin su shugabannin majalisan da kuma fadar shugaban ƙasa da kuma su shugabannin majalisan da jam'iyyar apc domin babu yadda za a yi kace tsakanin shugaban muhammadu buhari kamar yadda na buga ma misali da misali shi shugaban majalisar dattijai a sanata bukola saraki babu wani abu na kiyayya ko na gaba wanda yake a tsakaninsu a siyasance hmm. in ba sakamakon zaben shugabancin majalisar da ya wanzu sabanin ra'ayin ita jam'iyyar apc da fadin shugaban kasan ba hmm. kuma kaga abin da ya wanzar da wannan ba wani abu ne. wato tunanin waɗansu ne wanda a yanzu batutuwa sun fita yi kowa ya san cewa shi jagoran jam'iyyar sanata bukola saraki eh, eh, bola ahmed tinubu shi ne yake ma wato uh, sanata ahmed lawal da femi bajabi amila biko a wajen jam'iyyar apc da kuma fadan shugaban kasa domin su samu waɗannan shugabanci na majalisa kuma kaga ita kamar yadda muka yi shimfiɗa tun daga farko majalisar nan fa da ake magana wato sashi ne mai zaman kanshi babu yadda za a yi a ce sashi mai zaman kanshi a samu waɗansu suna kutse suna shigowa ta bayan gida suna nema su rinka juya al'amuran majalisar nan har daga bisani majalisar ta koma tamkar majalisa ce ta 'yan anshin shata ba wanda za ta rinka ma ƙasa da 'yan ƙasa aiki ba a'a sai wancan za ta rinka ma waɗansu tsirarin 'yan siyasa da fadan shugaban ƙasa da kuma ita jam'iyya mai rinjaye a majalisar aiki idan muka yi magana akan jam'iyya za mu ga cewa jam'iyya a matsayin uwa take ga dukkanin sauran ko mu ce dukkanin 'yan takara da kuma 'yan siyasa da ke karkashin wannan jam'iyya ba ka ganin wannan zai zama tamkar rashin da'a ga kamar yadda jam'iyyar ta umarta cewa ga wanda take so ya zama shugaba ga su waɗannan 'ya'yan nata wato a tsari na demokradiyya haka ya kamata amma kuma bai kamata ka tauye ma wani haƙƙi don wani ba dukkanin 'ya'yan majalisar nan kowa yana da haƙƙi a wajen jam'iyya daidai gwargwado ba laifi ba ne kamar yadda na faɗa maka idan jam'iyya a yau tana kwaɗayin ganin cewa akwai wani wanda take so taimabiko ko kuma ta tallata ta tallata shi ga su 'yan majalisan kar mu manta fa ba wai 'ya'yan majalisa wanda suka fito daga jam'iyyar apc ne kadai za su zaben shugabanci na majalisan nan ba hmm. amma tun da ke jam'iyyar apc allah ya kaddara kina da kaso mafi rinjaye a majalisan nan hmm. inda akwai hikima akwai lissafi hmm. kaga kamata yi su shugabannin jam'iyyar nan su haɗa kan 'ya'yan jam'iyyarsu su roƙi alfarma si kamun kafa su kwantar da kai su nuna musu cewa ga abin da ake so jam'iyya take so gare su idan suka yi haka 'ya'yan jam'iyyar nan ba za su amma haka kawai ana zaune daga sama kwatsam kawai sai dai ku ji ai ga abin da jam'iyya ta yanke in ma ba za ku yi amanna ku rungumi hukuncin da jam'iyya eh, ta yanke ba mutum ya bar jam'iyya ai kaga wannan ba siyasa bane kuma ba magana ba ce ta hankali wanda su 'ya'yan majalisun nan ya kamata su ɗauka su aiki da shi. wannan kenan kuma kada ku sha'afa dai shirin ina dalili ke zuwa mu a da wannan lokaci kuma muna magana ne akan abin da ya shafi shugabancin majalisa wacce wayanan ake toya za mu karɓi sako idan muka dawo za mu daura daga inda muka tsaya na ga satalar ya ɗau zafi. ina dalili. da ya kira mu ya karanta qur'ani in akwai gyara za mu gyara masa insha Allah ta'ala wanda kuma ya karanta karatunsa daidai to alhamdulillah za mu yaba masa kuma roƙa masa Allah tabaraka ta'ala tare da wani kyauta da ke dauke da shi daga baya in Allah ya yarda You're welcome once again to a fresh edition of your educative program, Young Reciters. muhammad rabi mustapha shekarunka nawa ne kuma daga ina ka kira Ima Allah ta wa ta'ala kuma muna roƙon ubangiji ta'ala ya kara ma yaran kaimi da kuma kokari musamman ma kuma iyayensu da suke ba su dama suke tanada musu duk abin da ya kamata a ce sun same shi hmm. domin ganin cewa karatun su na Qur'ani ya samu ci gaba a rayuwarsu sosai insha Allah ta'ala Ina dalili. to mu da dawa a cikin shirin na ina dalili kuma muna tattauna ne akan abin da ya shafi shugabancin majalisa wacce wainar ake toyawa muna tare da sajalar falal shahararre kuma matashin dan siyasa nan mai rajin kare haƙƙin matasa maganar da muke dai kafin mu karɓi wannan sako sajalal ya faro ya kwararo gangara akan abin da ya shafi bayanai da kuma hanyoyin da suka kamata a bi kan magance wannan matsala ta turka-turka tsakanin wasu 'yan majalisu da kuma jam'iyyar apc akan abin da ya shafi shugabancin wannan majalisa mai zuwa to a tambayan da zan so in ƙara yi a nan shine na yi maka tambaya kafin a tafi na cewa baka ganin jam'iyya ya kamata ta zama kamar uwa kuma a rika bin abubuwan da suka ta faɗa akan abubuwan da suka shafi shugabanci ko kuma wani abu makamancin haka to a tambayan da zan yi shine ka ce na'am haka ya kamata a tun farko amma kuma an zo an samu wasu matsaloli ɗaya zuwa biyu shin wace hanya za a bi domin gyara al'amura da kuma mahimmanci da tarbiyya da girman jam'iyya a wajen 'yan takara da kuma 'yan siyasa wato al'amari da yake gurbata siyasa da demokradiyyar mu a nan najeriya bai wuce san rai da son zuciya na 'yan siyasan nan ba hmm. domin in ba san rai da son zuciya ba babu yadda za a yi a ce a yau ko mutum ne wanda yake da mata guda biyu tabbas a zuciyan shi akwai wanda ya fi bege a ciki a cikin matan nan nasa ko kuma a cikin 'ya'ya za ka samu akwai wanda ya fi bege ya fi ƙauna a cikin 'ya'yan nan amma da zaran ya fito cikin iyalansa ya Allah ya nuna ga matar da ya fi so ya fi ƙauna ko kuma ga ɗan da ya fi so ya fi ƙauna daga nan kuma sabala ta auku a wannan gida hmm. to kaga ita jam'iyyar apc jam'iyyar siyasa ce kuma ah, Allah ya kaddara kamar yadda muka faɗi tana da rinjaye a majalisun nan guda biyu ba gazawa ba ne ba kasawa ba ne idan tun da farkon fari shugabannin jam'iyyar nan sun tuntuɓi 'ya'yan majalisun nan guda biyu su roƙi alfarma a wurinsu su musu izina dangane da abubuwan da suka faru a shekara ta 2015 su roƙi alfarma domin a yau shi wanda jam'iyyar muƙaddara take so ya zama shugaban majalisar dattijai idan ka ɗauke shi ka gwada nauyin shi da shi shugaban 'yan adawa na majalisa wanda shi ma yake kwaɗayin zama shugaban majalisa wato sanata alin dume mm. ka sa su a sikeli ka auna babu wani abu na ƙwarewa ko na gogewa ko na jajircewa mm. da shi sanata ahmed lawal ya fi sanata a dume hmm. ba ma za ka taɓa haɗa su ba hmm. wannan a hasashe na ne da kuma yadda nake kallon su da tunanina to a nan za ka tsaya ka lura cewa to shin wani wato al'amari ita jam'iyyar ta yi amfani da shi wajen ɗauko shi sanata ahmed lawal in wannan abun ma ya faru hmm. ko ba haka ba hmm. kamar yadda ne misali da dole ne ka ga ako wanda ka fi shauki ka fi kauna hmm. a cikin zuciyanka kuma ka biye yawa ai ba wai magana <laughs> wato ana so a maida majalisar tamkar yan anshin shata kenan ai majalisa da kake ganin ta wato wani sashi ne na gwamnati mai cin gashin kanshi wanda ya kamata ya ci gashin idan a yau aka ce duk halin da ake ciki a majalisar nan da ake ciki ta takwas inda a ce su 'ya'yan majalisar da shugabancin majalisar duk abin da aka zo da shi za su runguma ne a tafi na tabbatar da cewa abin zai zama haɗin baki kenan ba wai haɗin kai domin aima 'yan najeriya aiki ba muddin kuma ya zama haɗin baki saboda su 'ya'yan majalisar sun zama 'yan anshin shata to su kuma 'yan najeriya za a jefa su a cikin tsaka mai wuya to yana da kyau duk wani abu da zai faru a majalisun nan guda biyu a tabbatar da cewa abin da 'ya'yan majalisan suke ƙauna ne abin da suke so ne shugabancin da suke kwaɗayi ne ba wai shugabancin da za a tursasa musu ba domin muddin aka tursasa musu wani shugabanci to biyayya zai kasance ga waɗanda suka tirsasa wannan shugabancin ne ba wai zai zama biyayya ga su 'ya'yan majalisan da 'yan najeriya baki ɗaya ba to kaga in aka samu wannan yanayi za a samu matsala ci gaban da ake nema a siyasa da demokradiyyar mu a najeriya zai zama ci gaban mai haƙin rijiya ne domin an koma baya ya kamata a bar kowane rukuni hmm. kowane sashi kowane fanni kamar yadda aka ce yana cin gashin kanshi to a daina kutse kar a rinka ayyana cewa yau majalisar eh, wato eh, wakilai ko kuma majalisar dokoki tana cin gashin kanta amma ta bayan gida sai a rinka wato juya su ana nuna musu cewa wannan cin gashin kai da suke yi hmm. a suna ne ba wai a aikata na zahiri ba ba daidai ba ne a ce a yau wato hukumar zaɓe tana cin gashin kanta daga bayan gida a rinka juya to duk irin waɗannan hukumomi ko kuma ɓangarori na gwamnati da suke cin gashin kansu ya kamata a bar su da ragaman cin gashin kan nan da dokokin ƙasa da kundin tsarin mulki ya ɗora musu ba wai a rinka musu kutse ana tursasa su ko kuma ana neman a rinka juya su da karfin iko ya Allah daga ita jam'iyyar da ke mulki ko kuma daga ita fadin shugaban ƙasa ba wannan ba abu bane wanda zai haifar ma ɗa mai ido ga demokradiyyar mu a Najeriya an samu cece ce da kuma wato rigimu a irin wannan da yake gudana a shekara ta 2015 wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai har aka kammala wannan abu illa maganan da ya yi shine cewa duk wanda 'yan majalisun suka zaɓa matsayin shugaba zai aiki da shi yayin da wasu kuma da dama mutane a wancan lokacin sun yi magana a wannan karan ma sun ƙara yin magana cewa ba daidai ba ne ya zama shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa baki ya zama ya yi shiru bai sa baki domin magance wannan matsala ba ganin cewa idan muka duba mun sha faɗa cewa jam'iyya ya kamata ta zama gaba da kowa amma idan muka duba tun a shekara ta 1999 za mu ga cewa tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo tun bayan ya hau sai ya zama kamar shine uba ga jam'iyya tun da ya hau shugabancin ƙasa jam'iyyar pdp kenan wanda abin haka yake tafiya har a halin yanzu ba ka ganin cewa kai a wani fuska kake ganin sanya bakin shugaban kasa muhammadu buhari a kan rikicin ko kuma rashin jituwa da ake ci gaba da ƙoƙarin ganin an magance tsakanin majalisa ko mu ce wasu 'yan majalisa da kuma jam'iyyar apc a kan batun shugabancin majalisu wato batu ko kuma al'amarin da ya shafi siyasa ka kawo misali da shugaban kasa wanda ya gabata shugaba olusegun obasanjo al'amari kowa da yadda yake daukansa ni a tunanina ba hujja ba ne ko kuma ba dalili ba ne ga shi shugaba muhammadu buhari ya ja bakin shi ya shuru muddin ko kuma matukar idan ya ja bakin nashi ya yi shuru domin abin da nake so nuna mm. a nan ni fahimtar da nema shugaba muhammadu buhari kamar yadda 'yan najeriya suke faɗin cewa ya ja bakin shi ya yi shuru akan maganar shugabancin majalisa mm. eh zai iya jan bakin shi ya shuru a tunanin 'yan najeriya na ƙin fitowa ya ayyana duniya ta ji matsayarsa akan batutuwan shugabancin majalisar nan da ake yi a yanzu. ina fata ka gamsu hmm. amma yin hakan ba kuma yana nuna cewa bai yi magana akan kan shugabancin bane kana ganin cewa domin zai iya shiga al'amari na zaben shugabancin majalisar ba tare da ya fito ya ayyana duniya ta sani ba magana ake na siyasa hmm. kuma kowa da irin salo da fasali na siyasar da yake gudanarwa a ah, daga shekara ta 2015 zuwa yau na tabbatar da cewa a fahimtar 'yan najeriya akan kowaye shugaba muhammadu buhari na tabbatar ta inganta kuma ta karu duba da la'akari da cewa kowa akwai irin fahimtar da yake masa domin a yau zai iya ɗaukan matakin cewa ba zai fito ya bayyana ma 'yan najeriya matsayar shi akan maganan zaben shugabannin majalisun nan guda biyu ba amma hakan ba shi zai hana shi tattaunawa da shugabannin jam'iyyar ba da masu ruwa da tsaki a jam'iyyar domin ganin cewa shi kan shi ga wanda yake bukata ya zama shugaba a jam'iyyar na ai siyasa ake yi babu yanda za a yi a ce mutum bai da ra'ayi kuma babu yadda za a yi a ce mutum bai da hanyar da yake bi wajen ganin cewa ya cimma gaci ga ra'ayin da yake da ya ɗauka domin abin da ya faru misali a jiyan nan shi mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi oshibanjo ya nemi ganawa da shi eh, shugaban 'yan adawa ko kuma 'yan tawariya hmm. masu so su zaɓi shugabanci nasu na 'yan majalisa ba wai wanda fadar shugaban ƙasa ko kuma ita jam'iyyar hmm. apc hmm. ta tursasa ba saboda shi mataimakin shugaban ƙasa ai ya gana da sanata alin dume a jiya wanda gana wanda suka yi bai rasa nasaba da tattaunawa akan maganan shugabancin majalisa hmm. wanda shi eh, sanata dume da ya fito bayan gana wannan hmm. bai bayyana ma 'yan jarida batutuwan da suka tattauna ba amma ya nuna ma 'yan jarida cewa shi fa a yanzu ajiyan kenan hmm. maganan da ake ta maganan ya janye takararsa ta neman shugabancin majalisa bata taso ba ba maganan janya takara to kaga shi farfesa yemi oshubanjo ya fito duniya ta gani irin hobbasan da ya yi na shiga cikin al'amari domin ganin cewa ɗan lelan jam'iyyar apc shi ne ya kasance shugaban majalisa to shi kanshi abin da nake so nuna a nan cewa shugaban mahmud buhari akwai irin rawar da yake takawa saboda dan siyasa ne kwarai da gaske mun ki komin so <laughs> kowa akwai irin takun shi kowa akwai irin fasalin shi kowa akwai irin yanayi da yake gudanar da siyasan shi amma ni babu yanda za a yi a gamsar da ni cewa shugaban mahmud buhari bai da ra'ayi na shin waye zai shugabanci waɗannan majalisu guda biyu ba ni ba ni da wannan tunanin to muna godiya kwarai da gaske kuma za mu kara karban sako wanda idan muka dawo har iku har yau za mu ba ku dama ku shigo cikin shirin domin ku ba da gudunmuwa ban so a ce ina katsa sajalal ba kan bayanai da yake dauko amma za mu karbi sako ina dalili idan ana musu irin waɗannan kawai matakin da su ɗauka kawai su karuwa. A'a ba da me ake yin kek? Sai da ka kai loma ɗaya. kasance da shirin kalangu na Liberty TV a kowace ranar Asabar daga karfe 8 zuwa karfe 10 na safe ko kuma ku biyo mu a shafukanmu na sada zumunta a Instagram kalangu Liberty TV, Facebook kalangu Liberty. Sannan za ku iya turo da sakonninku da suka hada da shawarwari a adireshinmu na email kalangu at libertytvradio.com. dawowa ah, kuma kai tsayen za mu kara komawa cikin tattaunawar tamu kan abin da ya shafi shugabanci da kuma hanyoyin da suka kamata a bi domin magance matsala wajen wato rarrabuwan kawuna da ake samu tsakanin uwar jam'iyya ta apc da kuma 'ya'yanta da ke majalisu ko mu ce waɗanda aka zaɓa za su shiga majalisu da kuma sababbi bangaren su waɗannan 'yan majalisu akwai waɗanda za ka ga cewa misali idan ka duba shekara ta da goma 2015 za ka ga akwai waɗanda tun bayan bayan da aka yi wannan zaɓe kamar shi shugaban jam'iyyar abubakar bukola saraki ba a samu kyakkyawar alaƙa da tsakanin shi da kuma ɓangaren zartaswa ba ah, haka kuma idan ka duba bari mu bari dai a majalisar dattawa wanda ta kai ga sauya sheka na shi shugaban na majalisar dattawa abubakar bukola saraki da kuma wasu ƙarin 'yan majalisu da dama ah, inda tun bayan sauya shekansu su akalla goma sha hudu za mu ga cewa daga cikinsu ah, ɗan majalisa guda ne ya samu komawa kan kujerarsa ta majalisa wato dino melai da ya fito daga yankin kogi ta yamma a bangaren rashin jituwa da kuma bayan rashin jituwa kamar misali da aka kammala zaben shugabancin majalisar hmm. ya zama ya bambanta da ra'ayin wani daga cikin 'yan majalisar ko kuma wasu daga cikin 'yan majalisun hmm. wasu hanyoyi kake ganin ya kamata su waɗannan waɗanda aka zaɓi waɗanda ba zaɓinsu ba su bi domin ci gaba da rayuwarsu da kuma shugabanci to kaga dai a wancan lokaci a maganar jituwa da kake yi babu fa yanda za a yi a samu jituwa hmm, saboda su wato 'yan gaba-gaba waɗanda suka assasa fitinan da ta faru babu yanda za a yi su bari a zauna lafiya domin mun san irin siyasar da da ake yi musamman na su jagororin jam'iyyar da dai makamantansu a su babban burinsu ba wai a yau a ce wanda yake da kwarewa ko wanda yake da cancantar ya jagoranci majalisan shi ne ya zama ba a'a su abin da suke kwaɗayi da abin da suke tunani shine wane ne dan Wanene wane ne dan gidansu wanda zai zama shugaban jam'iyyar nan ko bai kware ba ko yaya ne barkaji hmm. ko zai kawo ci baya hmm. ga ita majalisar da najeriya in dai daga wurinsu yake daga jikinsu yake to su falillahi alhamdu ba su da korafi to idan aka aiwatar da wani abu sabanin ra'ayinsu saboda su abin da suka fi girmamawa abin da yake da daraja da kima a wurinsu ra'ayinsu shine ya fi komi inganci hmm. ba wai abin da ya fi cancanta ba to muddin aka samu wani al'amari saɓanin haka hmm. maganar jituwa da kake yi ba za a taba samun ta ba don ba za su taba bari a zauna lafiya na'am kana ganin kaɗan daga cikin mafita shine abin da ya shafi irin abin da aka samu a shekara ta 2018 sauye-sauyen sheka ai idan har abin da muke tunani wanda kuma an ɗauko hanya tarihi ya maimaita kansa to irin abin da zai faru kenan domin na farko su dai 'yan majalisar musamman ai duk da ake aibanta majalisar nan ake jifansu da muggan kalamai ake aibanta su 'yan najeriya wato idan muka tsaya muka yi la'akari da dama daga cikin abubuwan da suka shafi majalisa a yau da dama daga cikin abubuwan da suka suka suka suka shafe ta wato tamkar bakin suna ne wanda ake liƙa makare domin a rataye shi mun san cewa suna da abubuwa na, rashin kishi na, rashin nuna dattaku da halin ya kamata amma da dama daga abubuwan da ake liƙa musu 'yan najeriya su rinka kallon su da shi abubuwa ne wanda in mutum ya tsaya yi nazari ba haka suke ba idan an bi kwarawa abu ta mai tsawo yawwa to muddin a yau aka ce su 'ya'yan majalisar waɗanda suke da ƙwarewa suke da gogewa waɗanda ba za su yadda a yi musu kutse ko a yi musu babakere a tursasa musu shugabancin majalisa ba suka ware suka haɗa kai da 'yan adawan da ke waɗannan majalisu guda biyu suka samar da shugabanci na majalisar nan to zama lafiya fa a majalisar nan ba zai taɓa wanzuwa ba ba fata muke yi ba domin kuwa su siyasan irin waɗannan mutane kenan in dai har burinsu da muradunsu bai cika ba babu yadda za a yi a zauna lafiya don ba za su taba bari ba kuma yana ɗaya daga cikin matsaloli da za a ci gaba da samu akan abin da ya shafi jinkiri wajen amincewa da wasu kudurori da ake samu daga bangaren zartaswa to kaga ya kamata a ce jam'iyyar ta tausaya ma 'yan najeriya ta tausaya mu halin da ake ciki ta ɗauki darasi a dangane da abubuwan da suka faru a baya domin a guje ma irin waɗannan abubuwa waɗanda suke kawo cima baya ga ayyukan majalisan wanda kuma yana da tasiri hmm. ga ƙasanmu da kuma 'yan ƙasa. To ina ganin kar mu ci mu cinye na ga ba mu da <laughs> isasshen lokaci. Lambar da za ku iya lalaba mu ko mu ce lambobi gashi nan wasu sun fara kira ga suna akwatin talabijin ɗinku sifili takwas sifili uku sifili tara biyar shida uku bakwai biyar da sifili takwas sifili shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar bari mu ji mutum na farko idan aka kira a nesa da talabijin hello hello hello wa alaikum salam wa rahmatullah ah, barka ka dai wato alhamdulillah ne na raji a basa na a sai da kalamai to a sai sai ta kalamai muna jin ka amin a da suna na jittawa da dan wa al'umma hmm. an a yau a da muka musu a shugaban da kuma shekara wato an yi da to an yi da ingantacce hmm. a in ka kalli sai da dukkan su ba su da da sittin da da tara arziki kare kare lokacin da guda biyu amma mamaki sai ga suna kama da ruwa rana don ban manta ba kaga a shekarar dubu goma sha a majalis ta tabbata alal misali da kan Allah mun sha kiraye kiraye akan ta wani da dukkan in har za su haka domin ko dai a rushe su ko a mai su wucin kai to tsakanin ga Allah muna jin tsoron kada mu dawo wannan bagen na fama wanda ta kai ga akwai kungiyoyi kwarai da gaske mu karan kan muna muna muna da kungiyoyi muna kuma ga shugaban kungiyoyi idan mu zama zaka ji mu haɗin kai mu yan Najeriya na gaske wanda za tafi da zaɓe a cikin lami lafiya tsakanin Allah za mu tuntuɓi ƙungiyoyi mu haɗa wata gagarumin zanga-zanga a Najeriya wanda tsakanin Allah ko suna so ko ba su cikin bushe su ko kuma tsakanin Allah amma su Ai bai kai ga haka A ce hmm. mutum ɗan shekara sittin ɗan shekara hamsin a ce bai yi tunanin wanda ɗan shekara talatin ko zuwa ashirin da biyar ko da tara aka gani ba a ce su abin da zai zaɓe tsakanin Allah abin ne abin ban da kai. To a sassaita. Yana aiko annabi ne idan ya shekara arba'in cikin

Eh, ka daina sauraron talabijin ɗinka awal yawa awal ka daina sauraron talabijin ɗinka eh, to awal ina ganin fa idan ba mu da dama sai dai mu sauke kan mu dauki wani saboda yana da ya raba hankalinsa <laughs> hello wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka ka dai da kai da sajalal kula to sajalal barka mu dai ya ayo sunana kabiru mai biro yan daki to kabiru mai biro to tambayar da nake so in wai sajalal kula me yasa shauran kasashen ko bangaren na da shugabannin majalisar nan ko suna samun wannan tankiya kamar yadda mu muke samu wanda yasa su ba sa samu ne a ce ba sa samu to bari mu ji ganin da da kamar kamar da yauran su duk ba za mu ji ana ta wannan ba sai dai a Najeriya hmm. shi ke kawo mana wannan yanayi a Najeriya kan kowa da mu ko kowa ko da halin kaka ne ko ba da ko ta gagari ma abin duniya da shugabannin ba ka ce ganin shugaba kake samu yasa suke dinga wannan sai ruwa rana duk sanda aka ce an yi sabon zabe na gode to mun gode sassa eh wato abubakar babu yadda za a yi a ce sauran majalisu na kasashe mm. ba su samun irin tunkiya kamar yadda ya faɗi mm. na irin wajen zaben shugabanni mm. amma mu a nan an ce ruwan da ya bige ka shine ruwa kuma tsakani da Allah kasan mu a nan Najeriya dukkanin al'amarin da muka dauke shi zaka ga muna tafiya da shi bambara kwai ne a baibai sabanin ƙa'ida na yadda ya kamata a tafiyar da wannan al'amari domin eh, in ana samun irin waɗannan abubuwa hmm. musamman ganin cewa majalisan a fara gamsuwa fa hmm. wato sashi ne da ke zaman kanshi hmm. waɗansu ƙasashe za ka ga irin tinkiya da sato kasa katsi tsakanin 'ya'yan majalisar ne kawai wajen zaɓen shugabanci na majalisa zai iya yiwuwa ba za a samu kutse ko kuma wato nuna isa da tirsasawa daga wani wani sashi wanda ba daga cikin majalisan yake ba hmm. sai dai kowane abu ne zai iya faruwa a cikin majalisan ne na 'ya'yan majalisan rarrabuwar kawuna wajen fitar da shugabanci saboda abu ne wanda kujera ce kwara daya hmm. amma za ka ga mutanen da suke neman ta suna da yawa to dole a samu irin waɗannan abubuwa amma mu abin takaici a yau a najeriya irin yadda aka ɗauki abin kuma babban abin bacin rai hmm. malam abubakar a gurguje shine za ka ga mutane ne waɗanda suke ƙoƙarin su cimma burace-burace nasu hmm. amma idan sun ɗauko sai a je homa 'yan najeriya a sa wani irin kala a jefa musu su kuma su ta Allah wadai suna tur da abubuwan da ke faruwa madadin a fito a musu bayanin gaskiyan al'amari yadda abubuwa suke duk waɗannan magana na shugabanci da ake yi waɗansu ne fa suke so su cimma bukatu nasu na siyasa ba wai dan Najeriya suke yi ba don in najeriya suke yi su bar majalisun nan su zaɓi irin shugabancin da suke so kamar yadda aka zaɓa kowa daga inda ya fito su ma su zaɓa irin shugabancin da suke so don a zauna lafiya to wannan kenan kuma muna godiya kwarai da gaske sa jalal falal ah, matashi mai kuma rajin kare haƙƙin matasa ah, kuma matashin dan siyasa har ila yau ah, muna godiya kwarai da gaske da kasance to na gode kwarai da gaske da wannan dama malam to godiya ta musamman gare ku da ku kasance kasance tare da mu tun daga farko wannan shiri har sauran shirye-shiryenmu da kuke ci gaba da bibiya ah, muna godiya kwarai da ga waɗanda suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku a madadin kowa da kowa da shi yasa jalal falal sunana abubakar sadiq galadima da na jagoranci gabatar muku da wannan shiri na ina dalili nake cewa mu kasance lafiya ina dalili